العقل جاء بما يحار العقل والنقل جاء بما يحار العقل فيه إلى المحا للبين البطلان فهكذا هذه قائدة ومن قائدة دوكاتي ta مياه وهي أن الأقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بينن هنكلي بايا تنكرو da naƙali ingantacce fa'inar salafa in kaga da hankali da naƙali an samu sabani falabud da an da zai da sare to hankalin nan ba sarihi ba ne ba wa imma innan nakala ko zai zama nakalin zai da sahihi to sai ka ga an samu cin karo tsakanin hankali da nakali ba daidai bane ba ce maka shari'a sabanin hankali a shari'a ingantacciya daidai take da hankali sahihi fa hadhihi qa'idatun 'azima wannan ka'ida ce wanda mai girma da ya dace a kula da ita wa idan lam yudrik al ma jaa fi umur al akhirah idan hankali bai gane abun da lam yudrik al hankali bai fahimci ma jaa fi umur al akhirah abubuwan da suka zo akan harkokin lahira fa innahu yusallimu lin nafsi sai ya ba da kai da nafsi bana hankali ya duba ya shafa ya juya ya ajiye bai gano sirrin da ke cikin wannan lamari ba to sai ya sallama wanda su ba zai ce wani abu ya aiki karo ba ne idan lam yadrika al-aqlu ma jaa fi umur al-akhirah fa innahu yani al-aqlu kana yusallimu al’umura al al’alƙalam wabe lillahi azza wa jal a'a kan naƙalu la ya fi bi ma ya hilo wa laƙalu naƙalu bai zuwa da abin da hankali ike korewa bal bi ma ya fara fi hilo yana zuwa da abin da hankali ke ruɗewa ne dole abin da baka fanci baka ruɗe amma kuma mai yi waye لانه لم يدركه فبدا بجانبه ولم يهب به فموقفه مطعم في ذلك هو التسليم لله عز وجل فاتي مكا آية أذان أبوي إلى أنك لي شفاة ميسا ذا يا أبوي لأثر في ما حقا هدو مقربة تزمو أكو isha ta koma hudu biyu bayyane biyu koyi wannan hankali ko bai gane ba ba mustahili ne ba da haka na sai dai hankali ce Allah mai iko nan aka ce haka biyu haka ike so ayi. hankali sai ya sallama wala yakunu min alladhina qala Allah fihim ba zai zamo daga wa'inda Allah ke magana akan su ba بل كذبوا بما لم يحيطوا بإلمه ولما ياتهم تاويله بل كذبوا وان متاني كذبوا بما لم يحيطوا بإلمه قد يتعبون بعلمه سبع شيء اما كذب مستهيلين إبا ilimin su ne bai كما kai كما kuma suka kama suka karyata ولما يأتهم تأويله عند كثرة بيرومه فالوحي وحي قد يأتي بما يحار فيه العقول دابون دا عن كل تيوه واحد كيف روت ربا مستهيلي با من يتمتع سم بمبن سن روت ربا دا مستحيلي ولم يأتي بما يخالف العقول بزر دابون دا صعب وعن كلي با أبدا gina an wili kala uha fama iman bima ya iman ta tili bai rage imani ya kone shi hadihi shine aikin ba انه يقطع اصول الايمان بجامي اي كنسا ينقطع سيوين الإيمان واذا قطعها فلا يبقى الا التعطيل المحضي ان تنقطع فلا يبقى باب غير جن ايمان الا التعطيل المحضي سيقول وظل والالحاد والظن قتلي هذه مهنة الجهمي هكذا وأتباعه قوله يدري بها ذا عارف بمآخذ الشعني هكذا نمسين يقول يدري بهذا عارف بمآخذ الأكوالي مطلع بهذا الشعني ya إنما يعرف بطلان مذهب الجهمية mai sanin mazhabar jami'a ai kawai wanda ke sanin wannan hanya ta jamawa sharrinta wa ta ba'in da mabiyan jamawa man sabara a hawa da wanda ya bibiyi rayuwarsu shaka rayuwar sabar bibiya irin na sabaru wa arafa makalatihim ya san maganganunsu وتنبه لمقاصدهم يفتك دم نفوسهم أما الإنسان الغر غر الجاهل أمام سوم واوا حتى إذا ما كنت ذكر مسلم مصيبة تكبرنا ما كنت ذكر فما كنت ذكر bala'i na gaskiya da ka zauna da mai bacci na ko ba zan ana tafiya kana zana ga mata kai gingiri sai ke koma waya ta fita a nemo mai mai hankali a jini kusa da a nemo mutum a jini tunda yana hari siya shi corona tunda corona karya ce ma wannan ko an ganci a fili وتنبأ ليجد وعرف kai nauyi ne aina daga cikin wauta wal jahilu jahilu wauta ana fassara jahalu da rashin sani جعلوا دووتا وانا نووتا ني على لا يجعل العاد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين أما كان دواوا فقد تنطلي عليه أقوالهم مجنجلون jahamawa na توتا a gare لا lafin وانهم يكسونها بل لن تنيما سنة nema suna lullube magana إلي دقلقلي والهج وال والحج والحج آه، آه، آه، والحج ليس والهجج كنت حج حجني هججي دليلي لكن العارف بأدلة الكتاب والسنة أما كما مثلا القرآن بحديثي صوتي لا تنطلي عليه الزخارف أيك إليك إليك bai kyale-kyalantuwa gare shi fayan zuru ilal haƙa'iƙi zai duba haƙiƙanoni lalza karifi wata murihati ba ya kallon kyale-kyale da zan najin kun ɗauke mana furen ƙarya da furen gaskiya furen da ƙarya wawa zai ya ɗaukan fure ne ga shi komai na fure gaskiya ce to muna da shi gana amma an dauke ku kina nan kwai ma na je an dauke saurin na dai amma dai to zan duba in an jima eh na fure ne wanda yake da wannan musamman muka sayo shi tunda ba ku baya ɗanki baya mai amma kullum idanan jaje-jaje mai kyau ne yasa haka ba ɗanki ba ka ba wawa sai ɗauka fure ne a haka wadda kodi? ne an tashi ɗakuwa mutum ya ja bencin ko da ba kowa zai ɗakuwa ya gani ito ya tuna yana son gani amma kuma bambanci wawa ina ya ɗaukar wannan fure-fure ne da gaske amma fa wauta saka kai wauta قوله والله لو حدثتم لرأيتموه aini ke wallahi lau haddakatumu la ra'aytumu hada wa aqdama min hura ya ayani inda kun zaka eh law annakum mustami'u haddaktum bi abasarikum za ku duba da idonunanku wa basairikum ku hanzi abun da ku. وتفحصتهم وقدمتك هذه الأقوال التي أتى بها الجهمية لتبين لكم بطلانها قرية تتبين kuma magana ba su kiyasin can ba su kore kiyasin nan ba sai za su gama yan kyalai su da mene da kwarwa lokaci karshen da zakar ba da zai biyuwar ga za su amma inna kum ta akuzuna amma ku ɗauki maganan jamu a matsayin magana على على على إلاقها وينطلي عليكم زخرفها فليكلم كان تؤذى لكم فهذا هو الهلاك والنبتين هلكة وهذا يوجب على طالب العلم وانا ينا وجب تروني نوما علمي أربعة ساعة إذا كده كي جاوة ما لم تما في صوتي جاوة في التأني تماما وفي العجلة ندامة بل يجب عليه أن ينظر في الأقوال يا وجر كم متني نظر المغنغر ويعرضها على الكتاب والسنة يا أو صدى القرآن بسنة النبي حتى يتبين الحق من الباطل قوله لكن على تلك العيون غشاوة لكن على تلك العيون غشاوة أقويانا أكم وإن إدندنا ماهرة السحالي إنا هيلم ماي في الإنيان وجمع كانتا هذا mai إدو بايا baya maganin makanta يعني أن الأعمى لا ينفعه الجهل ما جني بي بان مكاهو أما كان تنفع أو ينفعه العلاج وكذلك هؤلاء عميان حتى وإن متعني مكافيهم لا تنفعهم النصيحة والبيان لأنه عميت بصائرهم بصيرهم تعليقات آبتا فيه بسبب قبولهم الباطلة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نقلب أفئدتهم موكي جدت يتنعنى فوق ركعتهم وأبصارهم ببصيرة كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يبدأ بس إيمان به تنفقوا ونظرهم في طغيانهم يعمهون بالضبط فاتيموا أسيسي جنسو مي إيه قبولهم الباطلة sai da sun karbi ƙarya wa ga uquba wannan uquba ne ga duk wanda ya karbi ƙarya ya san ƙarya ce ya karbe ta to ko sai ya nemi gaskiya ya rasa ta uquba ta ho ala i'radihim an al wa sunnah فالواجب على طالب العلم أبن ده دول جمع من العلم أقوى لما تاكي يكي إذا صح عنده الدليل إن دليل يتبقى أولها أن يقبله ولا يتوقف فيه أبدا بزي يتوتبع عينه ولن كربنش فإن توقف فإن توقف أو شك إذن يضع كل كوكب فإنه حريم أن يصاب بالسجي دودين يفعل أو فرقة في قلبه والعمي في بصيرته فلما ذاقوا ذاك الله قلوبهم